أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة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 barkamu da sake haduwa a wannan rana ta lahani wadda ya dace da biyar ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wadda ya dace da ɗaya ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwar mu حولنا مصلى في فصل بلال بن رباح وتجمجي أرئي بريكة في جهة النصرى ومجي قبا تكرا من مكسوان لتالي نعلى قيلة الطحاوية واللقر أبو جعفر الطحاوي وفي رسول جان كثرة تريده تحت لا الله أمر في الجنسة في الجنسة ونعم لنا الدعوة على تعليم شيخ محمد ناصر الدين الغباني وبيوسيجا الكتاب الأولى لتربية الأولى في الشريف ومن ربنا ننظر في تربية في هذه اللهم تكرشين السيم كرسوم الرومي يتاتي لهم ساعة الجن بقرة تاسو بلين تتفصو لهم كي مدنا أكثر إيمان الكرام الكاتبين بل سنؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين يوم إيماني lallai akwai wasu mala'iku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da kiramin kafiri masu karamci ne kuma gwanaye ne wajen rubutu kuma allah madaukakin sarki ya sanya su zama masu ba da tsaro ga mu waɗanda muke rayuwa bayan allah mutane a wannan fasara muka tsaya wanda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi a fakara ta saba'in da tara wanda ma mai yi ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين جمو أهل السنة والجماعة من الإيمان كملك الموت ولن aka wakilta shi a kan abin rayuka na dalibai gaba ɗaya dukkan wani halittar allah maɗaukakin sarki zai bar duniya kuma ya tashi bar duniya shi dai malakul mautin shi zai karkaransa haka allah maɗaukakin sarki ya tsara sunansa kuma ke nan malakul mautin kamar da shek muhammad nasir din yake cewa قلت وقلت هذا هو الصمود هو صمود القرآن yake malakul maut shi ne dai sunan da ya zo a cikin alkur'ani Allah ya kulle da wabba ko malakul maut alladhi wukila bihi shi ka faɗa musu wanda ke daukar rayuwarku shi ne malakul mautin nan ne wanda aka wakilta shi tare da mu malaka wa amma tasmiyatuhu bi azra'i kama huwa shari'a bainan nas fala asla la yake amma kiran sa da sunan azra'i ko isra'i kamar da yake fara ce kamar da ya yaro tsakanin mutane wannan suna ce wacce ba ta da asali a addini وإنما هو من الإسرائيليات wannan suna ce da take isra'iliya da take isra'iliya na ce isra'iliya su ne abubuwan da aka rawaito daga al'ummomin da a abubuwan daga al'ummomin da suka gabata بغض النظر عن صحته ko ya inganta ko bai inganta ba gaba sai an ce daga al'ummar da suka gabata ne sunan shi isra'iliya an gane ku sai dai a cikin su kuma isra'iliya yana da yaro da gida akwai abin da aka rawaito amma shari'ar musulunci ya kore shi ya yi hannun riga da a musulunci to shi ma sai zama haramun ba za mu yi aiki da shi ko ba za mu gaskata shi ko a musulunci ya karyata shi ko wani hukunci ne wanda a wurin su haram halal ne mu kuma a wurin mu halal kaga da shari'a ya kore mu ma za mu kore akwai wanda za a rawaito daga al'ummomin suka gabata amma shari'ar mu da tabbatar da shi ta karfafa ta nuna cewa yi ko ma sai mu karfa sai mu nuna cewa ya yi akwai wanda kuma shari'ar musulunci bai tabbatar kuma bai kore ba yi shuru a kai ko ma sai mu bar shi haka ba za mu ce karya ba ne ba za mu ce gaskiya ba ne amma ba za mu yi aiki da shi an gane ku sau da ga ya zama shi ba har na aiki ya zama yana tsakanin ƙarya da gaske shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan an yi kitab suka ba ku labari fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kar ku ta su kuma kar ku gaskata su ku bar labarin baina baina in an kun duba shari'an ku ya nuna cewa gaskiya ne ku sai ku gaskata in ya nuna cewa ƙarya ne sai ku karyata in shari'an ku ta yi shuru kuma sai ku bar shuru an gane ku to daga cikin abin da shari'an qur'ani ya kore akwai kiran malakul maut da isra'il qur'ani ya kira shi da malakul maut to kaga ba za mu iya sunan da qur'ani ya kira shi da shi da sunan da annabi sallallahu alaihi ya kira shi da shi mu kira shi da wani suna na daban wanda ba mu san daga ina aka samu ko ba ta wani shine abin da malai yake isharar zuwa da shi to sunan mala'ikan ne حمزارا يوكا سنن كي ملك الموت بعد القرآن أنغاني القرآن يعني بياني كمية مكان دعاني سنسل السجلة آية الروم الكاملة قل يتوفاق ملك الموت الذي وكيل يوكا سنسل ربه الأنعام ألا مرة تكيزك ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باطل أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الوجود ما كانوا اليوم تجزون عذاب ما كنتم يا من تكسبوا الله مرة بكين سلكين إنما دعوانا جاء الظالمين ولد الظالمين كنتم في غمرات الموت ما جاجين مكورا والملائكة باطفوا أيديهم ملائكة مصنع شفك لدى حنا يا رسول الله أخرجوا أنفسكم وبتبدا يوم ولكم في منا اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تكسبون أيوم لا أصعب أن تكون العذاب كولا نمشي كتسكنشي صلى الله عليه وسلم يكون أي تكاوى نصعب الله الدنيا أنا وقد آية سورة السجدة يجي يتوفاكم ملك الموت الذي وكل يوم ملك الموت يجي كفارة يوم أولا آية سورة الأنعام سلة والملائكة kaga jam'i ne ko ko ba su ko aidihim suna shimfida da hannayensu kaga yana da kawon ba mala'ika ɗai ba ko ba ka bari a cikin suratu al shi ma Allah madaukakin sarki ya kwatar kwatar irin magana da ya cikin suratu sajida a cikin suratu al Allah ya ce ta tara in lalina ta faru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum shi ina ma da za ka ga lokacin da mala'iku suke karfan rayukan kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan su a fuska kuma suna dukan su a bayan su ha kaga wannan ayar ma Allah ya nuna wa malaika ne yake walau tarakin yawro wallazina kafaru almalaikatu kaga dai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan su ta fuska kuma suna dukan su ta dubarin ta bayan su a صورته suratu an-nahl Allah madaukakin sarki sai صورة سورة الآن نعم الله آه، يتوفى الأنفس حين موتها وان سورة سورة نكي سورة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل البكرة ila ajalin musamman wa ku tuna tsoron ba ku Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfus Allah madaukakin sarki shi yake kashe rayuka shi yake karban rayuka shi na mawdiha a lokacin mutuwa wallati lam tamut fi manamiha kuma Allah shi yake karban rayukan waɗanda ma ba su mutu ba sun suka zo bacci an gane ko Allah shi ke raba jikinsu da rayukansu yasa suke samun su yi bacci a lokacin barcin na Allah ke fahimci kullaji raba a al halmur wanda Allah ya hukunta mata mutuwa a barcin sai Allah ya rike sai ya wa da shi sura zumar ko ya kun ba kai wanda Allah ya kaddara mata mutuwa tana tana barcin sai a rike sai Allah ya dawo da ran wa yusil ila ajalin musamman wanda kuma ba ba kaddara ba ta mutu lokacin ba sai an saki ran nata zuwa wani lokaci sananne an gane mu to kaga a ayatul sautin sautin sabila Allah ya faɗi cewa malakul maut ya ke ɗaukar a ayat da kan kanta sautin an'am da sautin anfal da nuna cewa taron mala'iku ne ko a wannan ayatul sautin zumar da nuna cewa Allah madaukakin sarki da kai shi yake karfar an fahimta ku ke za a yi mun karanta da cikin addu'an bacci a kafin na hisnul muslim ko ko ah, bismika rabbi wa ba'du jambi wa bika arfa'u in amsalta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin wannan kaga lokacin za a kwanta ke so da lokacin da kwanta kamar an cira ran ne Allah madaukakin sarki shi ke rike da rayuwa kisa in ka farka ma za ka ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi to kaga wannan ayar da sun zuma da yaro kaman Allah da kai shi yake karfa an gane ku yau littafin ar-radd 'ala al-jahdiyya wa zanadiqa na shehu uh, imamu ahli sunnah wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullahu ta'ala yayin waɗannan ayoyin sai ce ayoyin za ka gaban ai wancan ya ce mala'ika da wannan ya ce mala'iku da wannan kuma ya ce Allah da kai ko haka cikin imamu as-sa'idi a cikin littafin sa ihamu aya subhanallah an ta sunan littafin ya rubuta littafin ne kawai akan ayoyin da wani kwakwalwarsa zai raya masa kamar suna cin karo da juna sai rubuta littafin so da yi bayanin ayoyin an gane ku kamar cewa kamar da Allah ya faɗa cewa Qur'ani babu ta'aruf babu cin karo ga wanda zai bayyana maka ayoyin shine hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ashabu sunan sauraron Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Imam Ibn Majah Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani دارنا حديث من الدكتة أكثر صحيح سنن ابن ماجه وكما سلسلة الأحاديث الصحيحة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan bawa mumuni ya rubar duniya idan bawa mumuni babu makaranta hadisin a cikin ahkamul janayi da tsayin insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan bawa mumuni ya rubar duniya mala'iku za su sassauko daga sama da kusa kun su kusakunsu kusa kusakunsu kai ka ce an ɗora rana ne akan fuskan so da hasken da fuskan su yake za su zo su zauna kusa da shi su yi layi maddal basar iya ganin shi ba zai iya ganin ƙarshen su ba suna sanye da fararen tufafi suna ɗauke da wani littafani daga gidan aljanna da kuma turare daga gidan aljanna za su zo su yi layi su zauna kusa da kai bayan sun zo sun zauna sai malakul mursi kuma yanzu waɗannan protocol ne tukun malakul mursi zai malakul mursi zai zauna a wajen kai shi sai rinka masa kirari sai rinka ce masa ya ayyuka hannasu ba. ya ce wannan rai wanda take cike da tsarki da nasuwa fito zuwa wajen ubangiji sai ranta fito a hankali manzala ce za ka fito kaman kana zubar da ruwa daga bakin mashayan ruwa haka ran zai ya fito cikin nutsuwa da kwanciyar hankali malakul mawtu ya karfa yana karfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zauna a hannunsa gwaro daidai da gwargwadon kiftawan ido ɗaya ba zai mika ma waɗannan mala'iku su kuma za su sa a wannan littafanin da suka zo da shi daga aljanna su baɗe shi da tararen nan da suka zo da shi daga aljanna sai su rufe su sai sauki ran zuwa sama ke zama yana tafiya mala'iku suna jin kamshin da ba taba jin irin shi ba a duniya in ba irin wannan ran kowane sama in ya zo wucewa mala'iku sai su yi tambaya wata rai ne wannan mai kamshi haka mazalla salatu sai a ambaci mutum da sunan shi mafi kyawu a duniya haka za a tafi har sai an kai sama bakwai sai Allah madaukakin sarki ce ku je ku rubuta sunan bawa na fi'illiyin a littafin da nake ake rubuta sunan mafi daukakan mutane da na karshe rayuwarsu in kun gama kuma sai ku dawo da ran duniya sau da manzon Allah madaukakin sarki ce na yi alƙawar cewa min ha falaktuhu wa fiha nu'iduhu wa min ha ukhrijuhu taratan ukhra na musu alƙawarin da ƙasa na halitta su kuma nan zan mai da su kuma daga nan zan tashe su wani lokacin nan. annabi sallallahu alaihi wasallam sai a dawo da ran lokacin da za a dawo da ran lokacin kuma an gama yi ma shi wannan bawon Allah janaza an fahimta ko kaga muhallu shahid shine waye karfi yanzu na'am malakul mu tare da wa da umarnin wa ayoyin su cika rukin shi ya karfe ran amma tare da su kuma ubaye ba su umarni Allah kaga ya tawaffaku malakul mawt a wukila bikum da ya tara wa na kafarun إذ يتوفى kuma إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وكما الله يتوفى الأنفس بك معنى دي سورة سوبة في بسيدة أمر نوع الله مدوكي an bayyana saka mala'ikun su suke zuwa malakul maut shine ne jagoransu kuma suna zuwa ne da umarnin Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki shine ya kaddara wa kowa adali ko kowa da lokacin da zai yi saka ahlus sunnah wal jamaa sun yi imani lalle akwai mala'ika wanda sunan sa malakul maut kuma shine Allah madaukakin sarki ya dora masa yawan wanda tashi da aikin karfan rayukan Bali gaba da dukkan wannan da ke rayuwa a bayan kasa malakul mulki zai karfi rayuwa ba wanda zai mutu kuma ya zama ba malakul da mutuwa zai karfi rayuwa Allah wajen sarki ya samu da shi fakara ta tamanin daidai malaki wa bi'adabil qabri liman kana lahu ahlan ko mu ahlus sunnah wal jama'a mun yi imani da azaban kabari ga wanda ya cancanci azaba ga wanda ya cancanci a yi maka wannan azaba ahlus sunnah wal jama'a ba su a cikin waɗanda suke ƙaryata cewa akwai azaba a kabari bayan amu an gane ku mutuwan da ya dole ne kullu nafsin za a yi masa mutu kowace rai za ta ɗanɗanta mutuwa kuma za a shiga gabari babu wanda ba zai zama wannan zaman babu wanda ba zai wannan wannan zaman ne ma da yake yi Nasiruddin Albani ya ce ya'ni min al kufari wa fusaqil muslimin yace da suka cancanci azaban kabari su ne da kafirai da kuma fasikai daga cikin musulmai aka ce fasiki a cikin musulmai ke ne wanda baya bin dokan Allah ku ya furta kalmar shahada ya yi imani da har a zuciyarsa amma ko baya yi baya yi wal awwal maqbu'un bihi mansusun alayhi fil qur'an wal akhar kadhalik na farkon mana kafirai kenan yankakken magana ne tabbas za su azaba a mansusun alayhi fil qur'an nafsi ne tabbatacce a ƙur'ani cewa za musu azaba a kabari wal ka kadhalik shi ma na yin fasikan musulmai su ma mansus tabbataccen abu ne za a musu azaba a kabari alaihi huwa mansusun alaihi bi ahadithin kathira balagat haqqi Ya ce magana akan azaban kabari da kafirai da kuma fasikan musulmai abu ne wanda ya tabbata da nafsi a hadisai masu yawa waɗanda sun kai haddin tawadu ne sun kai haddin ra'ira su mutawadu ya ce kama zafar shari wa bayu ya ce kama yadda mai sharbi ibn abdullis ke nan ya ambaci hakan da kuma waɗansu malin ce fa yajibu ke kawo bihi ya zama wajibi dukkan wani musulmi ya yarda ya yi zuciyarsa cewa akwai azaba a cikin gabar walakin la yajuzu al-khawf fi takyifi sai dai halarta kwatanta ya azaban yi tafi to rai babu wanda yaje sai dawo ya faɗi ga yadda yi Allah ya ce ana yi to ya ake yi Allah bai ga dawo mu sani ba shi kenan ba abinda Allah yake so ka sani shine kasancewa akwai ya ne ne ake Allah bai ga daman ka sani ba shi kenan sai ka amfana shine malai ce wala yadu walakin la yadu al-khawf fi takyifi baya halatta mutum kutsawa cikin neman sanin takyif ya ake ce to ga yadda ake ga kwace shi ga kwace shi baya halatta yace iz laysa lil aqli wuqufun ala kayfiyyah yace so da hankali bai da rikiya ake yi don kai aka ce ka kwatanta ne da hankalinka to ya za mutum azaba a wannan ranin ha ina ka ce da hankalinka ne hankalinka bai isa yi bayani biya da amma min al'umur al ce. al'amura ce ta gaibu wadanda kawai sai kai imani an faɗa maka ne kai imani saboda abin da zai ƙara tabbatar maka cewa kai bawa ne na Allah malace wa sharru la ya'ti bima tahiluhu al-uqul shi kuma shari'ar musulunci baya bayanin abinda hankali zai kore Mako, an faɗa maka akwai to ya ake ko an faɗa maka hankalinka ba zai dauka ba shi sa ka kyale shi abin da malai yake magana yace walakinahu qad ya'ti bima tuharu fi fihi al yace duk da cewa wani lokaci wani abu yana zuwa a shari'a wanda hankalin zai ta kai komo wajen neman sanin yaye yace fa yajibu taslimu bi irin wannan abin da ya zama wajibi shine ka mika wuya ka yadda kawai yake wa tajidu ba'd al ahadith al mushar ilayha fi sharh yace za ga wasu daga cikin hadisan waɗanda an ishara zuwa gare su a cikin sharhi na ibn abul jis al hadath wa fi sunna libni libni abi asim kuma za ka ga su a cikin littafin as na ibn abi asim wannan insha Allah ta'ala za mu zo mu karanta hadisan al-hadith da shi malam Nasiruddin ya ishara zuwa gare shi malike wasu ali munkarin wa kuma mai imani cewa akwai tambaya na mala'iku guda biyu munkar da nakir fi ne a cikin kabarin kowanne dan adam an rabbihi kuma za a tambaye shi ne game da ubangijinsa wa dinihi da addininsa wa nabiyihi za a tambaye mutum game da annabinsa ala ma ja'at bihi al-akhbaru an rasulillah za a tambaye mun imani da hakan ne saboda abin da hadisai suka zo da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma da bane ke cewa wahiya mutawatira shi ma wannan magana akan tambaya a cikin kabari shi ma hadisai ne mutawatirai kama da zakartu anifan kamar yadda na ambata a dawo. illa tasmiyatal malakaini bi munkarin wa nakir abinda kawai bai zo a hadisai mutawatirai ba shine kiran sunan mala'ikun da cewa ɗaya mun karɓe na ke shi ne kawai hadisansa ba su zama mutawatirai ba ma da ke fafi hadisun bi isnadin hasanin kama su sahiha a akan wannan shi ma akwai hadisi wanda yake da isnadi mai kyau kamar yadda malam yake na a hadisun sahiha a dinsu yake haka hadisai su zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an sahabati ridwanullahi alaihim haka kuma hadisai sun zo ingantattu daga sahabbai Allah madaukakin sarki ya gare da a gare su wannan shine da malam Abu Ja'far al qahawi ya faɗa game da abin da ya shafi azaban kabari da tamboyi na munkar da naki da kuma talibi da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yayi to kamar da malam ya mana ishara zuwa ga sharri malam ibn al-ali al-hanafi shi ma za mu yi sai mu karanta kadan daga cikin hadisan da shi malam ibn al-ali al-hanafi ya ya kawo kamar da malam ya ke mu je mu duba malam ibn al-ali al-hanafi ya kawo ayoyi da suke magana a kan da suke tabbatar da cewa lallai akwai azaban kabari daga cikin ayoyin ya kawo ayoyin cikin sautu ghafir aya ta arba'in da biyar da aya ta arba'in da shida a cikin sautu ghafir da Allah madaukakin sarki ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an gani Yake annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab Allah madaukakin sarki ke cewa mummunan azaba ta riski mutanen fir'auna ya azaban zai kasance Allah ce annaru yu'raduna alaiha wuta za a rinka bijirar da shi zuwa ga iyalan fir'auna guduwan wa ashiya safiya da marici wa yawma taqumu sa'a a ranar da alkiyama za ta tsayi kuwa za a ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da iyalan fir'auna a shaddal azab mafi tsananin azab to anan sai maluma suke cewa Allah ya kira azaba guda biyu ko ya kira daya ɗayan kuma sai ce a ran tashin alkiyama kaga ɗayan ba kaga ya nuna wasu yana nuna cewa ɗayan ba bai shi ba bai shi ba kenan ba kiyama ba ke to a ina za a yi kaga a ke Allah ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya sana sai kuma wa yawma taqumu sata adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab kaga wannan ashe adna al'azab ne wannan akwai kuma ashadd al'azab shi kuma yaushe ranan tashin alqiyama an fahimta ku wanda ce wannan dalili yake nuna cewa lallai akwai azaba a cikin kabari ba la kashi kawo ayat cikin suratul qur aya ta 40 ah, da biyar zuwa aya ta arba'in da bakwai Allah ke fadahum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun wa inna lil ladina zalamu 'adaban duna na walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah madaukakin sarki zai kabar su har sai sun haɗu a wannan ranar da a wannan ranar za su rinka kururuwa suna ihu yau ne an anhum kaiduhum shay'a ranan da duk ma da suke ba zai wadatar da su da komai ba wala hum yunsaruna ko ba za ba su da wani wanda zai taimake su sai Allah ya ce wa inna lil ladina zalamu adaban duna zalika kuma lallai ga waɗanda suka zalunci kawunan suna da wata azaban kafin wannan azaban an fahimta kaga a baya Allah madaukakin sarki ce yawma humul ladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wala hum yunsarun sai ce kuma wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalik azaban da aka fada a bayan nan Allah ya fada ran tashin alqiyama sai ce to kuma suna da wata azaban kafin nan wanda bai kai wannan ba kuma to yake kenan a kabari kenan sai ma madaukakin sarki ce walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai mafi yawan kusan da wannan azaban idan sun je za su haɗu da shi an gane ku Allah ya sa mu gane to waɗannan suna daga cikin ayoyi da maluma su kafa hujja da su da suke tabbatar da cewa lallai akwai azaba a cikin gabas daga cikin hadisai da maluma suke kafa hujja da shi akan azaban gabari akwai hadisin Imam Abu Dawud wanda ya rawaito hadisi na 4127 imam ahmad ya rawaito hadisi na 1783 a cikin musnad dinsa imam sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ya kawo a cikin ahkamun janayi kuma ya ishara cewa hadisi ne wanda ya inganta shine hadisin da muka karanta ɗazu ne da ake karɓar masu imani to a ƙarshen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayan an dawo da ran ai mun karanta har zuwa inda zai Allah zai ce a dawo da ran ko a ƙarshen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake sai Allah madaukaki sai fa du'adu ruhu fi jasadi yace sai a mayar masa da ransa a cikin jikinsa fa ya'tihi malakani fa yajlisani sai wasu mala'iku guda biyu sai su zo masa sai su zauna da shi sai sa shi ya zauna ya hula ni lahu marrabbuka sai su ce masa wani ne ubangijinka ana magana mai imani da muka yi magana fa ya kulu rabbi allah sai ce ubangiji na shine allah fa ya hula ni lahu ma dinuka sai ce masa menene addininka fa ya kulu dini islam sai ce addini na shine musulunci فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم abin da ake cewa applied question ku wane ne wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku ha haka ba ce man biyu ka bugu wane ne wannan mutumin da aka aiko shi cikin ku ɗin nan fa yaqulu mai imani take huwa rasulullah sai ai manzon Allah ne ai manzan Allah ne. fa yaqula li lahu zai tambaye ma ilmu mene wata ilimi kai a duniya fa yaqulu kace qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskata shi alqur'ani ne ko ba ka ce ma ilmuka yace ne injiniya ne ba yawa Oh, akwai matsala akwai matsala qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu ba dai sai nayi alal alal kuma nayi computer science to zai ci duka ziya yawa ci duka ziya ba ruwan mala'iku da wani wannan ne wani abinci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yunadi munadin min as-sama sai mai kira yayin kira daga sama sai ce an sadaqa abdi fa'afrishihu min aljanna wabtahu lahu baban ila aljanna sai bawa na yayi gaskiya ku ɗauko masa shimfida daga aljanna ku masa kwanta a kai sannan ku bude masa kofa daga aljanna ya rinka kan ni'imar sa kafin a tashi alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ya'tihi min ruhihi min wa tibiha sai ya rika zuwa masa da kamshi daga aljannan da dadi daga aljannan da ni'ima daga aljanna kuma a faɗaɗa masa kabarinsa iya ganinsa kawai ce wa ya ke ni rajulun hasanul wajen sai wani mutum ya zo masa mai kyawun fuska hasanul siya mai kyawun tufafi fayyibin rish mai kamshi mai daɗi fa ya kuru sai ce abshir billadi abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad zai ce na maka bushara da abin da zai faranta maka rai wannan shi ne ranar da aka maka alƙawari. fa yaqulu lahu man an waye kai fa wajhuka wajhu alladhi yajibu bil khair to da fuskan ka yayi kama da fuskan wanda yake zuwa da alkhairi fa yaqulu fi ana amaluka salih ne ayyukanka na kwarai a duniya fa yaqulu ya rab mumuni in ya ga wannan ni'iman da wannan jindaɗin zai ce ya rab aqimis sa'a sai Allah ta shi kiyama kawai kawai kiyaman ta tashi to me zai jira ke rabbi aqimis sa'a ya Allah ka tashi alkiyama hatta arji'a ila ahli wa mali har in koma zuwa ga iyalaina ya Allah kaga mutumin kirki ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal abdal kafira amma shi kuma bawa kafiri إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة in ya tsaye a halin da yake kokarin barin duniya kuma ya fuskanci lahira nazala ilaihi min as-sama'i malaikatun sulul wujuh malaiku za su sauko zuwa gare shi daga sama masu bakakin fuskoki ma'ahum masuhun fa yajiduna minhu maddal basar tare da su akwai wani tsumma baki daga gidan wuta za su zauna su ma su yi layi iya ganinsa kamar yadda wancan masu kyawun fuskan suka zauna iya ganinsa shi ma wata masu mummunan fuskan za zauna iya ganinsa sun ma yaji malakul maut hatta ya jilisa inda rasu sai malakul maut shi kuma yazo shi ma ya zauna sai ya zauna kwadan kansa ba ya ƙudu sai shi ayyatu hannasul khabisa subhanallah wanda yake ayyatu hannasu tayyiba ko wanda ke yake wannan rai mummuna asidi ila saqtin min Allah wa ghadab fito zuwa ga kushin Allah fito ke yake hadu da kushin Allah qala man Allah ke fa tatafarraqu fi jasadi siran tafarraqu a jikin mutum haka so da mutum kama as كما min as من al المغلول manzo Allah ya ce sai mala'ikan mutuwa ya zaro ran ya matso ran ya fisgo shi kamar yadda ake fiske kugiya a jikin fata ka kwatanta a ɗauki kugiya ka san kugiya a sa a fata a danna sai a fisgo shi da hauro na da ilimin manzo Allah ya haka za a fisgo ran mutumin banza kamu haka za a fisgo ran shefa ya kuduha ha malakul maut sai karfa fa idza aqadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ayn waɗannan mala'ikun ba za su bar ran a hannun malakul maut daidai da kimtawan ido ba hatta yaj'aluha fi tilka al-masur har su sanya shi a cikin wannan tsumma mai warin ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض za su da wannan ran tana wari da tsori yadda ka san ba a taɓa samun wani abu mai wari tsori irin shi ba a bayan daka duk inda suka haura a kowace sama sai mala'ikun sama sai ta za wani mummunan abu ne ka zo mana da shi nan manzo Allah ce sai ambace shi da mafi munin sunan ta ce wane ne dan wani shine wannan ran manzo Allah ce hatta yadahi biha ila sama'i dunya har sai an zo saman duniya za a shiga saman duniya da shi fa yastafkihu la mala'iku za su nemi abu da kofar sama manzo Allah ce fala yuftahu lahu ba za a bude ba a garin mummuni an buɗe haka sai da aka haura har saman bakwai amma wannan manzala ce ba za a buɗe ba ba za a buɗe ba fara yi ta kula sun makara a rasulullah sai manzala ya karanta a wannan ayar cikin suratul a'raf Allah ya ce innal ladina kafaru hum la tuftahu lahum abwabus samai ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط Allah ya ce waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafare ba za a buɗe musu kofofin sama ba inji Allah ko ba za su taɓa shiga aljanna ba in ka ga sun shiga aljanna inji Allah to mala raƙumi ya iya wucewa ta ramin allura in an iya tsoma raƙumi ƙaramin allura ya wuce to za su shiga aljanna ba rana ke shi da abin da ba wuce ke cewa sai ran da kaza ta yi haƙori wala yadkhuluna aljannata hatta yalid aljamal fi sanni alqiyam in dai mutum arni ne kafiri ya mutu ba musulmi ba wallahi ba abun ba ba me ma zai kai kusa da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah ya ce waɗannan mala'iku uktubu kitabahu fi sijjin ku je ku rubuta sunan shi a sijjin manzo Allah ya fassara sijjin yace fil ardil asfal fil ardis sufla kan kafan kafa kafa ta bakwai a nan ake wuta sunayen yan wuta mazalla ce fatuƙurar ruhu tarhan shi mai imani an dawo da ran ne ku? mazalla ce shi kafiri sai a jefo ran ne daga sama A dawa da shi za a yi ba sun makara mazalla sai karanta wannan ayin cikin sautul hajj wa man yushrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح في يوم عاصف fi makanin sahih ko awa fi makanin sahih manzo Allah Allah madaukakin sarki shi ke cewa man yushrik billah wa man yushrik billah duk wanda ya shirka ga Allah fa annama qarra min as-sama don kana son ka san kwatan kwacin sa kaman kwatan kwacin wanda ya fado ne daga sama da ya fado daga saman fa taqafuhu tayy yana kan zuwa yuko sun tsutsu sai kama shi sake burga shi wani guri aw tahwi fihi ar-rihu fi makanin sahih ko kuma iska ya dauke shi yana son zuwa sai sake yi da shi wani gefe mai nisa ya tashi hangali mazalla ce wannan kwatankwacin wanda ke cikin shirka ke to haka za a je forum malaka fa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a dawo da ran zuwa cikin jikinsa wa ya'tihi malakat fa yajlisani shi ma wasu mala'iku guda biyu za su zo su zaunar da shi fa yaqulani lahu man rabbuka sai sai masa wane ne ubangijinsa fayaqulu ha ha la adri zai ba kaman zai magana sai ce kai ban sani gaskiya ban sani fa yunadi munadin min as-sama wani mai kira zan sa tambayansa ma hada alladhi bu'itha man hada alladhi bu'itha fikum ko ma hada ar-rajul alladhi bu'itha fikum wai ne wannan mutumin da aka aika zuwa cikin manzo Allah shi ma zai kamar zai magana ha ha kamar zai faɗo magana sai ce kai la adri ban sani ba. manzo Allah sallallahu haka za a ta masa tambayan duka zai ce bai sani manzo Allah ce fa yunadi munadin min sama sai mai kira mai kira daga sama fa yaqul sai ce an kadaba abdi sai makareci ne ba bai sani Sau da bai bauta ma Allah bane Allah ya mantar da shi fa afrishihu min an-nar kuma ta shimfida daga wuta waftahu lahu baban ila ku buɗe masa ƙofa zuwa wuta fa ya'tihi min harriha wasu mumiha wa yudawwaq alayhi sai daga bala'i da hamami na wutan zai rinka zuwa masa kuma ƙara kunta ta kabarin nasu duk wannan ƙuncin da ke kabarin sai a ƙara ƙunta ta kabarin hatta a abla'ahu har sai awazansa sun saba ma juna na gefen nan ya dawo nan nan ya koma can za a matsa kabarin har a ƙasar ƙasar a wajen su saba ma juna wa yatihi rajulun qabihul wajh sai wani mutum ya zo masa mai mummunan fuska qabihul thiyab mai mummunan tufafi munkinur rih mai wani irin wani fa yaqulu abshir ya yasuuka wannan ya ce yace abshir ya yasurruka wannan ce yace abshir ya yasuuka ina maka bushara da abin da zai ƙara munana maka rai menene wannan shahada yawmuka alladhi kunta tu'ad yau ita ce rananka aka maka alƙawari in aka ce in baka bi Allah ba za ka haɗu da shi ga ranan ta mu fa yaqul yace man an fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bishar ce waye kai fuskan kan nan ya kawo da fuskan wanda ke zuwa da sharri fa yaqul yace ana amaluka alkhabith yace ni ne mummunan aikin ka da ni za mu rayuwa a nan cikin nan tare da kai shi kuma da ya ga wannan bala'i zai ce rabbi la tuqini sa sai Allah kar a tashi kiyama so ya san aka tashi kiyama to wannan introduction to ashe kaga yanzu abin da ke nuna maka shine ashe yanzu haka waɗanda suke kwance cikin kabari suna addu'a guda biyu akwai wanda yana nena yana rabbi aqimis sa'a akwai wanda yana nena rabbi la tuqimis sa'a Allah ka sa musu wannan za su yi rabbi aqimis sa'a to kaga wannan hadisin shi ma ya tabbata cewa lallai a ce a cikin kabari akwai ne akwai akwai azaba kuma akwai ne akwai ne'ima shi yasa kana ta kauza kai malam malam bai fada kabari ko da marawzata min riyadul janna ko hufratun min hufari an-niran wanda za mu zo mu karanta shi to haka bayan wannan akwai hadisin da ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abu sa'id daga sa'id ah, bin ah, sa'id bin musayyib daga qatada daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya tsira da ahadith sahiha haka akwai hadisin da ke cikin sahih Bukhari da Muslim shi ma daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wannan mushakara da wannan hadisin ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa kabari yace innahuma la yu'azzaban ku وما يعذبان في كبير أما أحدهما fakana la yastatiru ko la yastabri'u min al-bawl ko min bawli duka ya ko da riwaya yace wa amma al-akhar fakana yamshi innani mazalla zuwa da guda biyu yace waɗanda suke kwanci a cikin kabarin nan yanzu haka ana azaba an gane ko na masa azaba ne so da baya kukuta baya kutuwa daga fitsarinsa yana fitsari ya tabata masa jiki ko ba zai wanke haka zai tashi ɗayan kuma an nami manci yake yawo da shi haɗa guri ya dauki magana daga nan ya kai can saboda ya haɗa guri aikin sa kenan sanadiyyar wannan ake mutu azaba a cikin a cikin kabari akwai ruwayar hadisin abu huraira wanda ke cikin sunan na imam at-tirmidhi ina hadisi na 991 Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da wani hadisi ne ingantacce a cikin suna sahihu sunan Imam Al-Tirmidhi da kuma Al-Jami' Al-Sahih Jami' Al-Sahih الصحيح الجامع الصغير أيضا وأن مزاح الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير manzo Allah sallallahu alaihi idan aka binne mutum a cikin kabari wasu malaiku guda biyu za su zo bakaki guda biyu ɗaya sunan shi ɗaya shi ɗaya sunan shi munkar ɗaya sunan shi annabi waɗannan a takaice ne hadisai waɗanda malam ibn abdulaziz al-hanafi ya kawo wasu daga ciki waɗanda suke magana a kan lallai a cikin kabari akwai azaba Allah ta kiyaye mu sannan cikin kabari akwai ni'ima Allah madaukakin sarki ya tsada mu da wannan ni'ima Allah madaukakin sarki za mu dace anan zamu dinka aya abin da muka faɗa dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure da kuka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu dukkan alkhairi da duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri da duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله